يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna sha hudu a yau muna muna litinin ko sha hudu ga watan ramadan hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 26 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan wata mai albarka wata ramadana a wannan masallaci na zamzam a yan uwa in ba su manta ba muna cikin suratu tauba a jiya mun tsaya kan ayata 27 ayo za mu ɗora kanta 28 sai da yawancin ayoyi biyu da muka tsaya kan su wanda suke maganar yakin hunai in ba manta ba da inda aya farko take nuna su musulmi sun ɗan nuna alfaharinsu da yawansu wannan ya sa aka jarabce su da hazima wato aka so a ci nasara a kansu karan farko amma daga baya Allah ya kawo ɗaukinsa da tallafinsa da gudunmowarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmi ya zama sun sami nasara mai girma a wannan yaƙi mun karanta kusan ma'anar hadisin musulun jiya a dunkule na yi zaton da yau za mu karanta shi amma ina gaba sai mun karanto shi ba illa za mu karanta abin da ya shafi da aka sami ganima aka gama yaƙi ya aka yi da aka raba ta saboda magana ne na tarihi ana buƙata a tabbatar da abin da ya inganta na hadisi akwai ƙisoshi da akan samu a saka a harkar tarihi wanda ba su inganta ba to amma abin da malamai suka ce farko dai shi wannan yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa labari dama bayan ya tura 'yan aike a gano mai shirin kafirai da tsarin su kuma ya ga shiri ne wanda yake wato za a iya cin nasara a kansu to tun lokacin yake ce ma su sahabbai wato ainihin tilka ganimatul musulmi na gadan insha Allah ta'ala wanda ya ji tsarin su sojoji gaba sannan yara sannan mata sannan dabbobinsu a baya da dukkan dukiyarsu ya ce wannan wata ganima ce da gobe za mu ci nasara a kanta wanda yake nuna manzo sallam ya yi masa habai bushara to sai dai ya kasance wannan ganima da aka samu a yaƙi na hunai tunda an sami nasara an karya kafirai ɗin karan farko su musulmi an so a fada masu amma Allah ya kawo ɗaukinsa to shine za mu ji irin ganima da aka samu a ya inganta cikin hadisai an ce ganimar ta kai balagar mina sabi sai ta alafi a fursunoni da aka kama ribatattu na su waɗannan lokacin an sami mutum dubu shida wannan mutane ne da aka kama duk a matsayin ganima sannan wa minal ibili a arba'atan wa ishirina alfan sannan raƙuma kuma je muka ce kamar raƙumi nawa je muka ce dubu goma akwai ruwa da ta nuna raƙuma wato ainihin dubu ashirin da hudu ne aka samu a wannan ganima sannan wa min alghanami aksara min arba'ina alfa shakin sun kuma ƙananan dabbobi awaki zuwa tumaki an sami wajen dubu arba'in dama haka jiya muka karanta sannan wato ainihin wa ta alafi uqiyatin min zahabi an sami ukiya wajen ukiya ta zinari wajen dubu dubu hudu ukiya ajiya nace na so in duba mai fassara ta da dala a shekara bara ba ta bana ba 30 ga watan goma na bara a shekara ta 2020 an ɗauki wato ainihin fassara ko ce a canji canjin ukiya ɗaya yana daidai da dala dubu ɗaya da kowace ukiya ɗaya ta zinari to daidai yake da dala dubu in kuma da riyal ne irin na saudiya shi kuma riyal wato ainihin dubu ɗaya da talatin riyal dubu bakwai nake so in ce riyal dubu bakwai da riyal talatin da ɗaya sun shi ne yake daidai da ukiya ɗaya to an sami ukiya dubu hudu a wannan yaƙi ta zinari to sai ka zo ka fassara mana dala ɗaya nawa cike da naira yanzu nawa ake canjin ta ko canjin gwamnati eh? ɗari hudu da hamsin da wani abu to ba ma ɗari hudu da hamsin kaga eh, dala ɗaya a ce har dala dubu ɗaya da ɗari takwas da ainihin saba'in da hudu sau naira ɗari hudu da hamsin nawa zai baka sai ku lissafa mana masu lissafi sai eh? dubu ɗari takwas shi ne daidai da ukiya ɗaya kenan ko wanda yake dala dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da hudu shi daidai da naira dubu ɗari takwas da arba'in da hudu to sannan sai ka ce sau dubu hudu shi kuma wannan wannan ukiya da aka samo ta zinari kina a wannan yaƙi na hune kun ga wannan ana so a nuna mana irin ganima da Allah ya ba musulmi wasu ma tafsiran suka nuna abin ma ya fi haka a wannan lokaci Allah madaukaki ya karrama manzonsa sallallahu alaihi wasallam wato da irin wannan ganima da aka samu eh sannan da kuma tausayi na musamman da rahama gare shi yadda manzo da ya gama samun wannan ganima bai gaggawar raba ta ba annabi ya jinkirta tsawon kwanaki ko waɗanda suka su waɗannan da aka yi a ko za su dawo su musulunta su miƙa wuya to haka ko aka yi bayan annabi ya jinkirta an sami kamar kabila ta hawazin din nan sun sun zo sun miƙa wuya kuma suka nemi annabi ya masu abuwa ya ce sai dai su zaɓi ɗayan abu biyu ɗayan abu biyu shine ko dai ainihin bayansu da aka kama waɗancan wajen dubu hudu ɗin ko kuma ganima ɗayan biyu dai shi za a yi masu afuwa sai suka zaɓi bayi ɗin cewa a yi masu afuwa to haka aka yi a wannan lokacin ya zama cewa su an masu afuwa an mai masu da waɗannan bayi nasu tunda sun zo su musulunta wannan lokaci da aka yi wannan a bayan annabi ya jira tsawon wasu kwanaki yana jiran wanda za su musulunta to saboda haka da aka gama sai ya raba wannan dukiya ga mu'allafa ci mu'allafati qulubuhum sune wanda basu dade daga da musulunci ba na quraishawa dan tun ajiya mun ji cewa sojojin da annabi ya taho da su wajen dubu goma ne to amma da aka zo maka aka bude ta an sami wajen mutum dubu biyu sun karu wannan mutum dubu biyu kun ga sababbin musulunci ne daga cikin waɗanda aka ba raƙuma akwai abu Sufyan a ƙahu miyatan min al-ibili arba'ina wato an ba shi raƙumi ɗari shi abu sufiyan mun sa abu sufiyan da aka shigo makka ya karɓi musulunci to da shi aka taho yaƙin shi ne ma yana gaba-gaba wajen da shi da abbas su suke riƙe ma wato taguwar manzo linzami su suke riƙe mashi shimfiɗa na alfadarar shi kai dan alfadara ya hau ba taguwa ba to shi abu sufiyan an ba shi raƙumi ɗari sai ya nemi kuma a ba 'ya'yan shi kowa a ba shi kamar haka muawiya kinan da yazid kuma duk annabi ya ba su kaga shi kaɗai ya tashi da wajen raƙumi nawa kenan ɗari uku to daga cikin wanda aka ba akwai hakiman hakim shi ma sabon musulunta ne kuma jagora ne na wata ƙabila an ba shi shi ma raƙumi ɗari a wannan lokaci shi ma ya nemi a ƙara mai aka ƙara mai kamar ta kaga nawa kenan ɗari biyu kenan kaga ɗari biyar ta tafi sannan wa da safawan bin umayya shi safawan ma a lokacin bai karbi musuluncin ba kawai da yana cikin mu'allafatu qulubuhum wanda ake lallashi ake sa rai waɗannan akwai alamun an kyautata musu za su musulunta shi safawan a lokacin shi ma haka aka bashi da shi da suhail bin am wal aqra bin habisi da da uyaina bin husain waɗannan dukkan su ya ce kullum minhum mi'atun ba'iri dukkan su an ba su raƙumi ɗari ɗari ka duba waɗannan yadda annabi wato shi zai nuna maka annabi shi ba yaƙi yake don ganima ba ba yaƙi yake don a samo dukiyar wanda ba musulmi ba wa da ghairahum sun maƙasama baqiyatul ganima ya ba wasu ma wanda ba ambata mana ba sannan sauran ganima kuma sai aka raba ta wato ainihin ga ainihin sahabbai wanda suka dace kenan sun maja'a wafada hawazin musulmi na ragibi na fil'adafi alaihim wal ihsani ilaihim su wancan hawazinawa sai suka zo gaba ɗayansu suna kwaɗayin shiga musulunci kuma suna son a kyautata masu shine akhrajal imam al-bukhari bukhari ya fitar da wani hadisi dogo ne almuhim abin da ya kunsa sun zo kamar yadda na dan fara gaya mana tun ɗazu sun nemi cewa a masu afuwa bayan su da aka kama a ‘yanta su a mayan masu sannan su da aka kama a matsayin ganima da a mayan masu sai annabi ya ba su zaɓin abu biyu ɗaya su zaɓi ɗaya cikin biyu shine a lokacin suka zaɓi a ba su wato ainihin mazajensu da aka kama annabi ya ba su wannan saboda haka aka wuce wannan kinan to bayan nan da annabi ya gama raba ganima gaba ɗayanta sai ya zama cewa ainihin malam yudi rasulullahi sallallahu alaihi ansar min hadhihi al-ghanaim shay'an annabi bai ba mutanen madina komai ba cikin wannan ganima ansarawa wanda annabi ya taho da su suka ba shi masauki da sauransu annabi ya gama raba ganima dai aka ba wato waɗannan wanda suka musuluntan sabon musulunci da wanda ake sa ran ma musuluntan su da manya-manyan shugabannin ƙabilu aka rika ba su ɗari-ɗari na raƙoma duk ya rabe masu da awakin da tumakin da wannan duk bai ba komai ba bai ba su mutanen madina komai ba daga nan sai suka ji wani abu a ran su kamar dai hakan bai masu daɗi ba sai labari ya isa ma manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa gashi abinda kamar ba su ji daɗin abinda aka yi su da su aka yaƙi na ma ba ba su komai ba kasan su ma mutane ne ko kuma ba masu bane ba wai annabawa bane sahabbai ba masu mai bane za su iya kuskure kuma za su iya daidai kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam shi yasa yanzu in kaga ana rikici akan dukiya in an samu to he ka yi magana a hankali idan sahabban nan masu tsantsan imani an yi yaƙi an gama ba ba su sun ɗan ji ba daɗi to ina ga yau haga yau ne min babu aula ka ji ana ta rikici da fahimtar sunnar da komai da fahimta addini amma da dukiya ta gita ya kaji ana nema a fara rikici Allah ya tsare mu shi ne a lokacin da annabi ya ji wannan ainihin wa kama ba sai ya tashi ya fara huduba kama sabata fi sahihaini kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi ya ce ya ma'ashar al ya ku jama'ar ansarawa mutanen madina kina ma qalatum balagatni ankum wata magana ce da kuka faɗi ta iso mani na jita wajatta yace yake cewa wato ainihin wajadatun wajattumuha fi anfusikum wani abu ne kuka ji shi a ran wanda bai maku daɗi ba alam atikum dhullalan fahadakumullahu bi shin ban zo ba na same ku kuna kwatattu Allah ya shiryar da ku ta sababin zuwa na Madina wa alatun Fa kuma, Allahu bi kuma ban same ku ba garin kuna yanayi na talauci da talakawa Allah ya wadata ku saboda sababin zuwa na garin Allah ya sanya albarka a Madina annabi yana gaya musu wannan kenan sannan wa ada'un fa'allafa fa'allafa Allahu baina qulubikum ba na same ku ba kuna ta gaba da juna da fada da yaki kullum sai Allah ya hada zukatanku saboda sababin zuwa na qalu da annabi ya gaya musu wannan abubuwa nawa kenan guda uku ko qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu amanu wa afdal Allah da manzansa su suka cancanta su gorin abinda suka bayar ma'ana wannan abinda kake goranta mana daidai ne haka ne duk abinda ka faɗi ya rasulullah ya cancanta kai mana gori sun makala sannan sai ce ala tujibuni ya ma'ashar ansar ya mutanen madina ba za ku bani amsar wannan tambaya da ne muku ba ku ba abin da za ku ce man nima ba ku fahimta ku mutum su yake ce ba ya yi masu musulmai mai da magana mai daɗi ai abin da kai mana na gori ya cancanta kai mana shi ce to ba wani abin da za ku faɗa man ni kamar haka yake nufi kinan ko ƙalu sai suka ce bi ma za nu ji buka ya rasulallah to mu da me za mu an maka ya manzan Allah lillahi wa rasulihi wal fadl ai Allah da manzonsa su suka cancanta su gori dan su suka baye duk abin da ka faɗa mana na haka ne ni'ima muka samu da sababin zuwan ka ƙala sai ya ce ama wallahi law shi'tum la qultum la sadaqtum la sadaqtum yace wallahi na rantse da Allah ai da kun so kuma akwai abin da za ku faɗa man kuma a gaskata ku ku faɗi magana gaskiya ce kuma a gaskata ku kuma da kun ga dama akwai wanda za ku gaya ma sai annabi ya ce ai gashi za ku iya cewa a ta mu taitana mukazzaman naka ka zo mana an karyata ka can inda kake aka karyata ka mu da muka zo muka gaskata ka ko sannan wa makhzulan fanasarnaka an wulaƙanta ka an tabar da kai a mahaifarka amma mu muka zo muka taimake ka sannan wa daridan naka aka koro ka daga mahaifarka mu ko muka baka masauki muka rungume ka wa ailan fa'asainaka muka same ka lokacin kai ma haka ailan mara komai kenan a hannunka amma muka zo muka rungume ka ka sami duk abin da Allah ya baka wannan kuwa ke faɗa wannan maganar annabi ne <laughs> ke faɗa kuna ganewa sai ce wato a wajattun alayya معشر al'ansar a معشر ma'ashar yake cewa yanzu ku mutanen madina ya jama'ar mutanen madina fi filo a wato filo a hatin ad duniya ta'allabtun biha ƙauman hmm, lislimu yanzu ku mutanen madina kwa sami damuwa a ranku saboda wani tarkacen duniya da na ɗauka na ba na lallashi zukatan wasu mutane don su musulunta har kwa sami damuwa ashe yadda kuke nan da imani da matsayinku ashe har zan ɗan wani abu na duniya wanda yake tarkacen duniya ne in ba wasu mutane da nake ƙoƙarin lallashin zukatansu zuwa musulunci har ku ji wani abu a ranku hmm? ya ce ya ce وكلبتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا ma'ashar الأنصار na wakala musuluncin ku. shin ba za ku yarda da musuluncin da kuke tare da shi ba ya ku mutanen madina an yadhhaba nasu bi sha'i wal ba'iri wa tarji'una bi sallallahu alaihi wasallam ila ku su yanzu na basu. awaki da tumaki da raƙuma da duk abin nan sun tafi da su zuwa garuruwansu. ruwansu ko kuma yanzu za ku koma da manzo sallam zuwa ainihin garinku to yanzu wannan da na yi rabon bai muku daɗi ba wallazi nafsi biye da na rantse da wanda rai na ke ga hannunsa lama ya ce lamma a tankalibu na bihi khairun mimma yankalibu na bihi na rantsuwa da wanda rai ke ga hannunsa abinda za ku juya da shi garinku ya fi alheri kansu abinda za su juya da shi garinsu me za su juya da shi raƙuma su da awaki da tumaki ku kuma da za ku juya garinku da manzan Allah to yanzu daban da aka yi wannan aka ba su manzo za su tafi da shi wannan an ba su awaki da raƙuma da tumaki su wanda suwaye suka ɗauka so mafi daɗi mafi girma ya ce wa laulal hijiratu lakuntum ri'an min al'ansa ya ce wallahi ba dan hijira ba falalar hijira to ni da na zaɓi ma in zama cikin ku ko an sarawa nan kaga yana gaya musu magana mai mai <laughs> mai daɗi ya ce walau nasu sha'iban wa wadiyan da mutane za su ɗau wata hanya wani kwararo ko ka ce wani titi su bi suna tafiya da wani kwari sannan wasalakatil ansaru sheban wa wadiyan la salaktu shebal ansari wa wadiyahum da su wasu mutane su bi wani kwararo da layi ko kwalta suna bi sannan su kuma ansarawa su bi wani kwararo da kwalta suna bi ya ce wallahi da na bi hanyar da ansarawa suka bi kuna ganewa Hmm? dinan ana so annabi na suna matsayin da Allah ya ba su ya ce al'ansaru sha'arun wan nasu disarun ya ce ai su mutanen madina su ne riga ya ciki su kuma sauran mutane su ne riga ta waje an ce riga ya ciki wace ce take taba jiki singileti to mutanen madina ai su ne singileti su ne tare da ni su ne ni nake tare da su suna tare da su ko sauran mutane kuma suna baya kamar sai daga baya za a abin nan kenan za su matsoni duk annabi yana gaya musu wannan ya ce Allahumma arhamil ansara wa abna al ansar wa abna al ansar ya ce ya Allah ina roƙonka ka yi ma mutanen Madina rahama ka ji kansu da 'ya'yan mutanen Madina da ƴaƴan 'ya'yansu duka Allah ya masu rahama annabi ya gaya musu wannan qala fa bakal qaumu hatta akhdal wato hatta akhdun lihahum sai suke kawai sai ga shi daɗi da farin ciki sai ga hawa yana zubo masa kansu kun san akwai kukan daɗi ko akwai kukan bakin ciki kuma akwai kukan daɗi har masu ma bincike suke cewa shi kukan daɗi hawayensa sanyi gare su shi ko kukan bakin ciki zafi gare su in suna fitowa inda kenan zaka tara mai kukan farin ciki to hawayen sanyi gare su shi ko mai na bakin ciki zafi gare su sai ga shi hawaye na kwararo masa har geman shi geman ya su da ta ciki kawai suna ta kuka na daƙi ah to ka ji fa abin da annabi ya lissafo masu fa ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza sannan inda za a raba hanya ku zan bi sannan yanzu ku mutane su tafi da duniya ku kuma ku tafi da manzo gidanku duk wasu maganganu annabi ya gaya musu na farin ciki da kwantar masu da hankali sai gashi suka ji daɗi har daɗin ya sa su suna kuka sai da gemunsu ya jiƙe wa ƙalu ƙarshen magana suka ce radina bi rasulillahi kisman wa hazdan sun mansarafa rasulullahi wa tafarraqu suka ce mun yadda da maraban da manzo yayi da abin da muka ba da raban da ya ba mu ya zama mu muna tare da shi so mun ban masu duniya su can mun yadda da wannan raban daga nan shi kenan annabi sallallahu ya juya daga inda ya tsaya na masu wannan huduba sannan su ma kuma kowa ya kama gaban shi wannan mutanen madina kenan yan uwa kuma abin abinda annabi ya gaya masu kenan amma duk da haka sai da aka sami lazina fi qulubihim maradun minhum zalika allazi يصف rasulullah bi adabil adli duk da wannan bayanin da manzo yayi wanda a cikin zukatansa akwai tsatsa akwai cuta ta wato wani abu na daban sai da ya siffanta manzo da wai bai yi adalci ba a wani rabu manzo bai adalci ba iya zubillah fa ata rajulun rasulullahi sallallahu a bil a munsarifahu min hunaini wani mutum hanyar da annabi ya juyo zai koma jarana ta ce da ake ce ma wurin da mutanenmu suke yin wato miƙaƙi in ka isa jidda jidda ka tsallake miƙaƙi to sai ka tafi canje rana sai ka ɗauro ka ta aikin haji to ta nan annabi ya bi zai koma madina to ya kai daidai wannan wurin sai wani mutum ya zo ya same shi a fi saubin wato ainihin bilalu a wato saubi bilalin a cikin rigar bilal annabi ya bashi wata azurfa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha wa yu'tin nasa annabi yakan damƙa yana ba mutane wancan rabodi da aka yi dan abin da ya rago aka taho da shi yana hannun bilal annabi yana damƙa yana ba mutane to yana ta yin hakan yana cikin yin haka qala sai wani mutum ya ce ya muhammad eh idin ya muhammad eh idin ya kama kira shi kai tsaye da suna sabai suna ce mai ya lalla ya nabi Allah ba su kama sunan shi garangada amma shi ya ce ya muhammad e'ede eh, eh, wai ya muhammad ka yi adalci faƙala umar ibn al-khattab radiyallahu an maɗan khattab ya kalli wannan mutum ya ce da'ani ya rasu fa aqtulu hadha al-munafiq ka kyale ni ya manzan Allah in kashe wannan munafikin hmm? maganar da ya ai ba karma bace in kashe shi ya annabin Allah ya yi rabo sannan wani ya tashi ce bai adalci ba hmm? faƙala sai ya ce ma'azalla an ya ta haddasa nasu an ni aktulu ashabi ma'azalla wato ina neman tsari da Allah bari ka kashe shi mutane kuma su rika labari cewa ina kashe sahabbaina ina nan tare da mu yanzu ba shi ne illa munafuki ba ina nan tare cikin ku in kuka taba shi a ce kuma kuna yaƙa ku kuka bar shi kuma ya ci gaba da cutar da ku haka annabi ya haƙura ya ce a ƙyale shi in na bari ka kashe shi sai a ce ga shi nan kuma sahabban nashi ma yake kashewa kun gane da kyau inna hadha wa ya ashabahu yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum wannan mutume da kaje wannan magana annabi yake ga masahabbai da shi da ire irinsa sahabbansa abokansa kenan za su rika karanta ƙur'ani amma ƙur'anin baya wuce maƙogwaransu. yana karanta shi da baki sun iya karatun zai-zai amma wato baya wuce maƙoshinsu. Ya makoshinsu min hukama ya murƙo samun min ramiya suna zara kansu daga abin da ƙur'ani ke umarni kamar yadda kibiya an harba ta take fita daga cikin wato ainihin abin nan ɗinta eh kaga su waɗannan su ne ake cewa jawa wanda suke su duk abin da wani ya yi bai daidai ba sai su kuma idan sun jingina ma annabi rashin adalci to waye yau zai duk wani da zai wani abu sai sun ce ba daidai ba bane kafirci ne su ne annabi ya ce gazin ka ga sallar ka za ka raina sallar ka akan tasu in azumin su za ka raina naka kan nasu komai suna yi ga karatun ƙur'ani amma suna fita daga cikin wato abin da yake na musulunci kamar yadda kibiyan harba ta take ficewa to kaga wannan ba karamin tashin hankali ba ne sannan wa'azi ne ga wanda aka jarabce su da shugabanci idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan gatan Allah babu abin da zai sai da yadda Allah ya yi rabo ya gama wani ya tashi ya ce bai adalci ba kuma annabi ya ce a haƙura a bashi to ina ga kai shugaba yau an jarabce ka da shugabanci irin na yau kai abin da kai talakawa wani ya tashi ya zazzage ka ya ne maka ya ce ba kai daidai ba to kaga sai ka duba ka ga manzon Allah abin da aka gaya mashi sannan muka da muka duba idan yau dukiya tana dan hada rikici har wanda suke da'awar wato sunna ashe kaga kenan wannan ɗabi'a ce ta dan adam yana nuna su ba masu mai bane amma me zai sa su gyara he su koma su ga yadda annabi ya gyara sahabbai kokarin cire masu son dukiya a ransu da san sa masu lahirarsu da san san bin manzo fiye da wannan dukiya ɗin haka aka yi aka kakkaɗe masahabbai waɗannan na farkon wanda su ne wato wanda suke malamin baya a abai a rizwan su dubu ɗaya da ɗari hudu muhajiruna da ansar wanda suka yi yaƙin handar suka yi badar suka yi uhudu su ne fi waɗannan wajen dubu goma da annabi ya taho da su amma duk da haka da aka zo cikin su wasu suka ɗan sami wannan domin ya zama darasi yau ga 'yan baya kenan su kuɗi duk sanda za ka biye musu to lallai abubuwa wanda suke na fitina za su ta haɗuwa kuma su kuɗin su haɗa ku da ainihin abokan zaman ku a ta samun fitintinu iri daban-daban amma in aka koma aka ga ya rayuwar sahabbai take ya nabi ya gina sahabbai su kullum son Allah da manzansa da lahira ita ce gabansu ko da sun yi wani abu da ya ɗage kira kuskure to nan za a dawo da su kan daidai kaga da suka ɗan ji ba daɗi a annabi ya hau mun bari? malamai suke cewa shi yake nuna ashe duk lokacin da wani abu ya faru yanda za a yi wata fahimta mara kyau to wajibi ne shugaba ya yi ma wanda yake shugabanci bayani yadda za su gane abu kaga da suke wannan fahimta annabi bai basu ba sai ya hau mun bari? ya faɗi kaza ya kunji kaza ku ne kaza ku ne kaza wancan abu da na basu menene shi duk duniya ce can aka same ta can za mu ban musu ita ku ku tafi da manzo shi shikenan sai suka gane suka natsu bai ce a kyale su kawai ba komai ya zarta kawai kasa na ana wannan yanzu ko diktatoriya shugaba ya yi abu ba bayanin me dalili kuma an tambaye ce ba amsa kawai kowa an ga abin da aka gani kada wani ya mai magana ya saba koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam tunda mun ji a anan ga abin da ya faru duk da matsayin manzo tunda ya yayi kuma yayi daidai din umarni kuma daga Allah amma ba haka ya masahabai ba sai da ya tara su ya wayan musu da kai musu bayani filla filla saboda su dawo kan hanya kada shaidan ya amfani da su kuma su tafi su ta wani tunani na daban haka ya kamata in shugaba wani abu ya faru ba a gare to yi bayani yadda za a gane su kuma in an maku bayani kai kuma ya kamata ka fahimta kar ka zama irin khawarijawa duk yadda ake bayani kai ba za ka gane ba Allah ya tsare mu to me Allah ya ce wannan karishin mu ne na jiya wancan hadisi na ga na muslim san tun na dan faɗe shi da kajiyan sai mu kyale shi na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن na'am allah عليم حكيم نعم الله مرحبا كيس يا أيها الذين آمنوا يا na نسك إيماني إنما na نجس su mushrikai najasa ne fala yaqrabu harama ba da anihim haza kar su kusanto masallacin nan mai alfarma bayan shekarar su wannan وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء idan kuna jin tsoron talauci ne saboda hana shigowar wanda suke ba musulmi ba mushrikai kenan garin makka in kuna jin tsoron talauci ne ku mutanen makka kenan fa sawfa yughni kuma Allahu min fadlihi in sha'a da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalarsa in yaso inna Allaha alimun hakim lalle Allah masani ne kuma hakimin mai hikima ne wannan aya wato abin da ya faru shine kun ga shekara ta tara wacce a can baya in ba ku manta ba mun karanta ita ce annabi ya aiko abubakar da su alim na bi ɗalib su zo su wakilce shi aikin haji ga al'ummar musulmi wannan kuma shekara ita aka shelanta cewa daga nan ba daga ita wannan shekarar Shi kenan ba sauran kuma a zuwa ya dawafi tare da mushrikai wannan shine a nan wurin aka ƙara ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku sani ku ji da a daɗa tabbatar maku innamal na najasa su fa mushrikai najasa ne to kalmar najasa ita najasa akwai hisiya, akwai ma'anawiya an ce najasa abu akwai najasa ta ma'ana akwai kuma najasa ta ƙarara wacce in ka taba ki lahe ka wanke hannu kamar su ba haya su fi tsari su wannan din najasa ne To sannan akwai shi kuma mushriki shi ma najasa ne To amma najasa shi shi ma na wuya ce saboda abin da ke cikin zuciyar shi na kafirci da shirka da kuma idan najasa ta same shi baya tsarkakuwa daga gare ta to sai Allah ya kira shi najasa to amma shi a karan kan shi najasa ne wanda in ya taba ka sai ka wanke a ɗauka wani kabiri sai ya zo ya shafe ka inda ya shafe ka ko kuma wani dalili ya sa kuwa musafaha to in ka je sai ka wanke hannunka saboda shi najasa ne ka ce a'a ai najasa shi ma'ana wuya ce ba ana nufin najasa shi gundarin shi a'a eh shi karan kan shi najasa ne ta ɓangaren ma'ana tun da yana nan a matsayin mushriki yana shirka yana hada Allah da wani sannan kuma bai san tsarki ba bai san wani abu inda janaba za ta samai inda zai ba wali zai ba haya duka in ma ya wanke wannan ba wanke ya ce kai irin taka ba to shi yasa sai aka kira shi najasa to iri-irin su duka su waɗannan mushrikai din sai aka ce najasa ne su sai Allah ya ce fala ya qarabul al harama ba'da amihim hadha ba za su kusanto wannan ɗaki wato ɗakin Allah kenan a nan da aka ce masjidar haram shi iya farfajiyar masallaci na ka'aba ake nufi ko kuwa a duk garin makarin ake nufi wasu malaman suka ce ɗakin inda masallacin yake nan gaba ɗaya ko suka ce a'a ita haramin makka gaba ɗaya ake nufi kuma shi ta ce magana mafi inganci don abin da zai tabbatar maka da wannan maganar da take nan gaba yanzu domin idan da iya ɗakin ne kaɗai da masallacin ai ba iya shigowar shi ne kaɗai ke jawo mutanen maka samun kuɗi ba kafin wannan lokaci ko a'a masu shigowa maka lokacin jahiliya su zo da nufin ziyara da ɗawafinsu su yi kasuwanci su sauka gidaddaji a sami kuɗi na haya An shi suke samun kuɗi ko to sai aka ce yanzu daga yau ba za su ƙara shigowa ba kaga ba masallacin a garin maka ake nufi shi ko haramin maka su mina duk suna cikin ainihin harami na makka da wurare da yawa sai ka fita ka je arfa shine ka fita harami kenan wannan haramin na garin makka gaba ɗaya ke nufi ba za su ƙara kusanta shi ba daga yau ma'ana wannan shekara ta tara ake nufi ba shekara ta goma ba annabi sallallahu alaihi ya zo ainihin shekara ta takwas an yi fatahu makka to kaga shekara ta tara Shi ne aka aiko ainihin shi abubakar da sauran tawaga suka zo suka yi hajji to daga wannan shekara da aka yi wannan ilani shi kenan ba wani mushirki kuma da zai ƙara shigo garin makka kun gane da kyau wasu malaman suka ce shi mushiriki zimmi fa zimmi ne wanda yake mushirki kafiri na amana shi zai shigo wasu ka ce eh inda dalili zai shigo ko wanda yake bawa na wani ya sau zai shigo wasu malaman suka ce a'a wannan halin gaba ɗaya ne dukkan mushiriki kowane iri ne mushiriki mai bautar gunki da kirista da bayahude da ma guje dukkan wannan kalmar ta haɗa su cewa an haramta musu shiga harami na makka kamar yadda ita ma madina annabi ya mai da ita harami ya haramta ma duk wani kafiri shigarta gaba ɗaya babu wani hujja da dalili da za a bar kafiri ya shiga makka shi yasa wuraren ko yanzu ka je zaka ga cyborg ne gashi na an kafa manya manya tun daga nesa zaka hanga cewa wato an hana wanda ba musulmi bai shiga daga iyanan shi yasa in ka taho daga jidda daga wurin zaka ga an yi kwalta wacce take za ta tafi zuwa riyar kenan daga nan an ɗauke wanda zai shigo maka musulmi kenan wanda duk ba musulmi ba irin mutanenmu na da suke zuwa aiki can na yan basi na waye za ku zo jidda daga jidda kuma za ku tafi riyar kwata ta ƙasa to daga wannan kwalta ɗin daga nan za ku ɗauke ku wuce ba maganar shiga maka domin shigar ta ba wanda ya isa tun daga sannan sai kuma mumini sai musulmi ko ne ake daɗa jaddadawa a nan wuri wato ba wanda zai tunkari wannan wuri sai dai wanda yake mumini su kuma ba za su shiga ba to shine sai Allah ya ce wani in ailatan idan kun ji tsoron talauci lokacin mutanen makka da suka ji wannan saukar aya an hana mushirikai shigowa makka an hana su ma tawafi an hana su duka sun sai sun rika jika ɗan jin a'a to yanzu ya ɗan abin da muke samu na inkon ai ta sababin zuwan su muke samun kuɗin kashewa da bukatun mu da waye yanzu ya zamu shi ne sai Allah ya yi in kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha abda in Allah ya so da sannu zai yi wadata ku daga falalarsa daga abin da ba ku tsammani kuma haka ne duk lokacin da Allah ya hana ka abu kabari saboda Allah Allah zai baka canjin sa hatin daga sannan har yau mutanen maka sun rasa abin da za su ci ba su noma ba sa wani abin nan amma abin da ake zuwa na ziyarar wannan ɗaki abin da suke samu na shiga da fice da abin da duk da shi suke rayuwa wani a wannan kwanakin hajji abin da zai samu shikenan ya isa sai kuma wata shekara haka Allah ya wadata su da wannan to kaga Allah madaukaki haka yake anan ne malamai suke cewa wannan wato umarni ne a duk abin da Allah ya hana ka hannu ka bar shi to Allah zai canza maka ku dubi babban manzo sallallahu alaihi wasallam mu'amala yake ta riba kasuwanci yake irin na riba mara kyau riba zaka ka ba da dubu goma a dawo maka da dubu goma sha biyu in baka dawo da shi a watan da aka ce ba a sake ƙara maka kuɗin su ƙara kuwa irin ta yake yau wannan mu'amala ta riba amma da musulunci ya zo aka ce an rushe ta da tashi aka fara kuma ya haƙura sai gashi Allah ya zo ya maimai da abin da ya fi abin da yake da can ta wancan nan ba wannan ba ko a ƙasar na akwai misalai da yawa Allah ya ji kan cancangi a Kaduna yake bawan Allah lokacin malam wakar gumi yana karatunsa ya zo bayanin ayar riba ai ayar da take magana kan giya da dakon giya giya haramun ce dakonta ma haramun ne sai da ya haramun ne shi kuma sannan cancin sa ba abin da suke ila dakon giya yana jin wannan wa'azi Allah ya ce maka daga nan gaba ɗaya ya ɗauke motocin shi gaba ɗaya daga harka giya ya daina sai gashi Allah ya canza mu cancangi bai mutu ba sai da ya zama yana da kamfanin jirgi na sama kuma hidimar da ya ma addinin musulunci a kaduna in kaje ko yanzu makarantun da ya gina da masallacai da gidaje na marayu da waye Allah kaɗai san abin da ko yayan shi ban sani ba ko kaga canji ne duk da ka bar wani abu saboda Allah to sai Allah ya canza maka da abin da ya fi shi in dai dan Allah ne yanzu sai ka ga mutum yana wani abu mu'amala mara kyau sai a yi mai zai ce to ai abin ne harka ce ta cin abinci in mun bari kuma to to me za yi ka ji tsoron Allah ka bari sai Allah ya canza maka Kana sai da taba sai da taba haramun ce taba wannan sigari ba wiwi ba taba kadai wacce za ka zuki wannan hayakin wanda ke ɓata huhu wanda ke sanya ciwon zuciya da ciwon hanta haramun ce sai da taba a gaya ma ka daina sai ka ce to ai kuma sana'a ce ana samu kaza kaza in na bari to me zan yi ka bari kawai Allah zai canza maka da abin da ya fita in dai dan Allah ka bari din yana karkashin wannan cewa wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a inna Allaha alimun hakim lalle Allah masani ne mai hikima duk abin da kuka ga yayi yayi shi ne da sani irin nashi haka shine daidai sannan kuma da hikima na hana a shiga harami mushrikai su shiga ko a ku shiga ana wani abu wanda bai dace ba me Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق نعم ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون na'am Allah madaukake ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yajiduna wala yadinuna dinal haqqi min alladhina kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajirun wannan aya qatilul ladina la yu'minuna billahi ko yaki waɗannan da ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir kuma ba sa imani da ranar lahira wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ko ba haramta abinda Allah da manzansa suka haramta wala yadinuna dinal haqqi ba sa addini na gaskiya ba sa addini addinin gaskiya shine musulunci kenan min alladhina utul kitaba na waɗannan da aka baiwa littafi su ne yahudu da nasara ku yaƙe su su ma hatta yi jizyata har sai sun ba da jizya an yadin da hannunsu wahum na suna ƙasƙantattu wannan aya malamai suka ce ibn kasir yake cewa a nan ana ƙara ƙarfafa wato ainihin muminai ne cewa gafa ba wai banda mushrikai to har da kuma su ma ahlul kitabi wanda aka ba su littafi yahuda da nasara kenan dukkan su yanzu maganar yaƙa su ma ta haɗa da su shine Allah maɗaukaki yake cewa ƙatilu kuna ganewa ƙatilun na la yu'minuna billahi wannan zai daɗa nuna mana wanda yau suke ta neman cewa a fahimci juna ta ƙarubul adiyan a fahimci juna ai da addinai ne kiristanci addini ne musulunci addini ne shi ko Allah ce yake inna dina inda lahi Al'islam, addini a wurin Allah shi ne musulunci shi ne addini ko da wani mai addini ya kira shi addini a wurin shi ne amma a wurin Allah ba addini ba ne saboda addini a wurin Allah mai shi sai ya yi imani da Allah sannan ya yi imani da ranar lahira kuma yadda aka ba da umarnin ayin ba irin nashi fahimta ba to waɗanda suke ahalul kitabi su ma imaninsu da Allah da ranar lahira ba irin na musulmi ba ne sannan wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abin da Allah da manzon suka haramta ya kiristoci suna shan giya suna cin alade ko ba haka bane duk wadannan abubuwa Allah ya haramta su suna cin riba duk sun halatta ma kansu wadannan abubuwa kuma Allah ya haramta su shine wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abin da Allah da manzon suka haramta kar a ci alade su ci suke yi kar a sha giya sha suke yi kar a kiri ba da sauran abubuwa dukka wanda suke yi kuma suna halatta su wala na dinar haƙƙi ba sa addini na gaskiya addinin kiristanci ba addini ne yadda je a wurin Allah da musulunci da ya zo shi kinan ya share shi haka nan yahudanci haka Allah yake haka annabi yake faɗa mana yana cewa wato su yahudi da suke wani abu suna cewa kan addinin Musa suke da kiristoci ya ce ai shi kan shi musa alaihi salam laukana hayyan ma wasu ahu illa bayi da zai zan yana nan da rai musa alaihi salam ba abin da zai rage mai sai dai ya ga addini na to idan shi karan kan shaka ne ina ga kai yanzu ka ce kana kan addinin musa in dai kana kai to zaka zawo ka bi na manzo tunda dukkan addinan da zuwan na manzo an share su babu su to kaga ba sa addini na gaskiya sai na ƙarya abin da suke kinan a kai sai aka fassara suwaye wanda ba su addinin gaskiya din zaka ce allazina utul kitaba sune waɗannan da aka baiwa littafi yahudawa an ba su attaura kiristoci an ba su injila to waɗannan littattafai da aka ba su inda suna bin su bisa gaskiya da tuni sun dawo kan qur'ani to a yaƙe su annabi wato Allah ya ce hatta yudul jizyata har sai sun ba da jizya ita jizya ana ba da ita ne a matsayin cewa waɗannan kafirai za su yi kafircin su su gaba da zama kafirai amma za su zauna ƙarƙashin daular musulunci ba ta da wani iyaka a ce a'a dubu kaza ne ɗari kaza ne a'a shi shugaba shi ne ake ban mai ishtihadi gwargwadon abin da ya gani ya dace a shekara za ka ba da kaza a shekara za ku ba da kaza gwargwadon abin da shugaba yanke ya yi to abinda su kafirai in an kira su zuwa musulunci ku zo gashi in sun karɓa fa lillahi alhamdu shi ake so kuna ganewa in suka ki to a'a mu ba za mu yi ba za mu yi kafircin mu to za ku za ku zauna ƙarƙashin daular musulunci duk wasu haƙoƙi na gaba ɗaya kuna da shi kuma duk abin da yake kuna da shi na haƙƙi? to amma za ku ba da jiziya, jiziyan nan duka wani fanashin ne kawai na cewa ku yadda kuna ƙarƙashin daular musulunci wannan shugaba ne zai yanka gwargwadon abin da yake gani wajen bayarwa ne ake cewa har sai sun ba da ita da hannunsu sun kawo sun bayar da hannun ko kuwa a an yanin ana nufin didde nuna kaskanci ne ko ba da hannun ba inda an ɗora masu za su baya shi kenan didde ana so a nuna mana kafirai in suna kan kafircin sun ƙi musulunci to ba a yi masu tilas amma dole za a yi musu wani abu da za su nuna su ƙarƙashin daula ta musulunci suke saboda haka za a yarjejeniya da su ba za su rika keta alfarmar musulunci ba ba za su rika abubuwa wanda bai dace ba duk wannan za su je su sha giyar su su ci su ci karansu duka wannan tun da su a wurin su halal ne amma duk wani abu na musulunci ba za su taba shi ba ba za su kuma taba alfarma ta musulunci ba da musulmi ba za a haɗa kai da su a yaƙi musulmi ba ba za a haɗa kai da musulmi a yaƙe su ba kun sun zauna wannan za su ba da wannan wahum sagiruna suna kaskantattu domin ita kanta ba da jizyar nuna ne na kaskanci me yasa suka zama kaskantu kafircin da suke da yau za su musulunta kenan ba sauran kafirci tare ba sauran kaskanci tare da su amma shi kafiri duk abin da yake ciki na jin daɗi ko da ma za a ji da shi daɗin kaskanci ne saboda kafirci ba abin da yake kaskanci irin shi da kuma muka karanto aya a baya cewa shi kafiri dabba ma ta shi shi in ko ba haka ba su ne sharrud dawa su ne mafiya sharrin dabba a ban ƙasa wanda suke taka ƙasa wanda suke ba su yi imani da Allah ba ne Allah ya ce قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم Na'am, Allah الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون نعم الله مدوك كيتش وقالت wato yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne wa qalatin nasara almasihu ibnullah su kuma kiristoci suka ce almasihu isa kenan su suka ce shi ma ɗan Allah ne zalika qauluhum bi afwahihim sai Allah ya ce wannan zancensu ne da suke faɗi da bakunan su wanda ba su da hujja ba su da wani dalili a ƙaunar lazi na kafa min ƙaf? wannan magana ta su tana kamanceceniya da ƙaulin waɗannan da suka kafirta gabanin su su ma sun faɗi irin wannan wanda suka ce ai mala'iku mata ne su kuma ‘ya'yan Allah ne wa iyazu billah sai Allah dukkan sai hada su yace qatalahumullah Allah ya tsine masu abinda suke jingina ma Allah na naqasu anna yufakun yaya suke bauɗewa ne suke karkacewa gaba da gaskiya Allah a jingina masa wani abu na ɗa wannan ba karamin halaka bace magana ce da za ta sa sama da ƙasa ta haɗe banda haƙuri irin na Ubangiji domin a jingina ma Allah ɗa jingina masu na ƙasin domin shi ɗa mahaifi wata ran zai neme shi saboda kasawa da gazawa zai neme ɗa ya tallafa masa haka nan mata ita ma miji yakan aure ta ne don ta tallafa mai domin ta agaza masa shi ko Allah ya kubuce daga waɗannan abubuwa na bukata shi mawadaci ne a karan kansa mawadaci ne ga kowa ya bai bukata komai wurin kowa to kaga yanka ce Allah yana da ɗa kamar yadda su yahudawa suka zingina ma Allah yana cewa yana da ɗa sunan shi uzairu to uzairu uzairu malamai suka ce wasu suka ce shi wani wato annabi ne daga cikin annabawa na bani isra'il wasu kuma suka ce a wani babban malami ne daga cikin malamai na su bani isra'il saboda haka sai suka ce saboda suna girmama shi da sauransu sai suka ce ai shi dan Allah ne ko iya billahi to haka su ma kiristoci kawai suka sami isa ɗan wato isa ɗan maryam shi kuma sai suka ce shi ma ɗan allah ne kaga to maganganun da suka faɗi sai allah ya ce zalika ƙauluhu da afwahi wannan magana ce ta fata baki kawai tasu me yasa ba su da dalili kowane aka tsare shi aka ce me hujjar ka ta cewa wancan dan allah ne zai iya kawa babu allah shi mai halitta ne sauran kuma dukkan bayi bayansa ne shi ya halice su shi ne mahalicci sauran bayi kuma su ne mahaloku da su aka halitta to kaga in ka cire isa ka cire uzairu ko ka cire mala'iku ka ce yayan allah ne to ina ne me hujjarka babu hujjata kowace fuska yasa sai allah ya ce wannan magana ce da suka furta ta da bakunansu ba ta da dalili ba ta da inda za a kama a jikinta wato yuzahi'una qawlan lazina kafaru min qabl maganar su tana kama da maganar waɗannan su kafirta gabanin su su ne wanda masu tafsiri suka ce su ne wanda suke cewa ainihin mala'iku mata ne kuma wai su ma ‘ya'ya ne na Allah wa iyazu billahi su ma suke bauta musu to duk wanda da suke su suna su ne a matsayin kama ƙafa da su sun yarda da Allah shine Allah amma su kuma waɗannan ‘ya'ya ne nashi saboda haka bai su kama kafa da su za su kusantar da su zuwa ga Allah inda an ce Allah yana da ɗa to kaga ɗan ai a kama kafa da shi ko kaga an mai da Allah kamar wani abin halitta kenan yana kamanta Allah da mutane yan ka kama kafa da ɗan ɗan shugaban ƙasa ko mata shi kila ko gwamna ko ma sai sai ka sami shiga sai ka sami abin nan ko to Allah ba haka yake ba Allah shi shi mawadaci ne gabaran kowa sannan kuma shi wanda kowa ke da bukata ne zuwa gare shi saboda haka Allah ya rushe wannan aqidar tasu shi yasa sai ya ce Allah kalmar qatala an mata fassara biyu wurin malaman tafsiri suka ce qatala ma'anar shi Allah kenan Allah ya tsine musu ya la'ance su ya kwashe musu albarka masu wannan aqida na jingina ma Allah ɗa ko mata shi yasa kaga ashe kiristoci da kuke ta ganin kamar ai su suna da addini ba komai ba to gashi abin da Allah ya tsine masu saboda su suke cewa isa dan Allah ko ba su bane kuma har wannan zamanin kaga ba daidai bane sai ya ce anna yufaku ta ya ake bauɗar da mutane a karkatar da su ba su gane kuskuren masu kuskure yau wani ya fito ya ce Allah na da da har kai wai kama yadda da wannan magana ta ina wannan magana ce da bai kamata mai hankali shi in an faɗe ta ya kasa gane ta ba duk wanda ya zo ya faɗi da kiristoci suna da fahimta yau ya kamata a ce su daina wannan magana su zo su kama musulunci kawai eh su daina ta dan magana ce da Allah baya so shi yasa ya tsine masu wasu malaman su ce ma'anarta wato kamar Allah ya kashe su qatalahumullah ma'ana qatalahumullahu kenan Allah ya kashe su da wannan hali nasu samun su a ban kasa bai da amfani to duk dai kowane malamai sun fassara Allah ina ga an nuna man lokaci nan za mu tsaya abin da makaranta daidai Allah ya mana tarayya alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta man ya gafarta muku Allah ya sa Qur'ani ya cece mu wannan yanayi na zafi da ake ciki wanda ina jin shi ke hana zuwa wasu wasu ba sa zuwa makaranta muna fata Allah ya sauka mana da ruwa mai albarka Allah ya kawo mana sa. sannan zafin kuma sai mu ya zama wa'azi a gare mu idan wannan zafi ne na rana ina ga zafin wuta jahannama wutar jahannama a shaddu harran ta fi wannan zafin a ce ita ce wanda bai mutu yana da imani ba zai shiga ya kake kwatanta ta da nan sannan kuma can nan yanzu za ka tafi ka shiga inuwa kila za ka je ka sami ruwa ka je ka kanka za ka yi waye a can duk babu wannan fa wuta fa yan uwa ku kalle ta fa wannan ya kamata ya zama wa'azi mu ƙara nisanta saban Allah mu ƙara ƙoƙarin ɗa'a ga Allah mu daɗa neman yardarsa ta roƙo ya azurta mu da cikawa da kalma nan ta la ilaha illallah Allah ya ce maki musulunci da musulmi Allahumma a'izzal islamu muslimin wa da shirku wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin Allahumma zalzil ta'ta qadam al-yahudi wal nasara wal shu'iyyin wal mulhidin wa man salamahum wa sara ala nahjihim ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin